to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> kai rojin gani ga na zo da kwashe suwa wajen malam <laughs> ina ganin shi ya shigo a karama na ce ba zai tambaya sai na zo na gaishe da malam to malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan uwa ya kawo mana ziyara mun hadiya zo umra ni ma na zo umra na'am farko ka daga kai ka miƙe kar wani ya ce ka maruku uku za ka roƙa <laughs> a gaskiya a karama kalla <laughs> wa ta'ala babban nasiha da nake maka farko ka ji tsoron Allah ka sani cewa Allah maɗaukacin sarki sai ya tambaye ka wannan abubuwan da kake gabatarwa a cikin tiktok ko kuma a social media saboda haka ina maka wasiya ka ji tsoron Allah ina ma kaina wasiya in ji tsoron Allah ina ma masu kallon mu wasiya mu ji tsoron Allah duk abin da muka yi a rayuwa wallahi sai an maimaita shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ina roƙon wannan ziyara da ka kawo mana Allah ya sa mu ziyarci juna a gidan aljanna amin mu kuma Allah ya sa ta zama mabrur Allahumma amin ubangiji waɗanda ba su zo ba Allah ya kawo su mu kuma Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma alaikum so ga Abubakar Ibrahim na eh, hannun daman malam ƙwarai <laughs> kuwa jazakumullahu khairan